Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana, gunguma Hamman Dantani ke dauke da ragamar shirin gakanin labarin. Duniya a yau take sallatar ranar kokowa da babban tari a ƙasar Niger an samu ci gaba mai fa'ida a cewar jagoran tsarin ƙasa ga batun kokowa da wannan cutar muna ɗauke da cikon bayani. Gwamnatin ƙasar Nijar ya ɗau matakin sassauta harajin duwan bisa kayayyakin masarufi domin sauƙaƙa wahalar al'ummomi za ku ji bayanin manyan 'yan kasuwa a kan wannan al'amari. A shafin rahoton musamman za mu maganta kan matsayin ƙasar Nijar a fuskar kariyar halittun daji da 'yan farauta ɓoye ke ma barazana. Masu sauraro barkamu da yau Alhamis 24 ga watan Maris 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A waga ranar 24 ga watan Maris duniya ke sallatar ranar kokowa da cutar babban tari. Bisa ma'udin zuba jari domin kokowa da babban tari don a tsirar da rayuka. Dr. Sumana Alfazazi, jagoran tsarin ƙasa ga kokowa da babban tari, ya bayyana wa Zainabu Abdu ci gaban da aka samu ga fasarar bayanin nasa. Ci gaban da aka samu a kan gwaji a shekara 2021 mun samu mutane marasa lafiya 13,020 da aka yi wa gwajin cutar babban tari mai nau'i daban-daban. Mun duba masu fama da matsananciyar babban tari mutum 97 sannan mun samu waɗanda suka warke akalla kashi 84 cikin 100. An samu kashi 7 cikin 100 na waɗanda suka rasa rayukansu kashi 6 cikin 100 ga waɗanda waɗanda suka rasa ganinsu ba su karasa shan magani ba. An samu gagarumin ci gaba a fannin gwaji da waɗanda suka warke, inda wannan ƙoƙari ne na duka masu ruwa da tsaki a kowane fanni. domin fuskantar hawan farashin kaya a ƙasar Nijar, gwamnati ya ɗau matakin sassauta harajin duwan na wasu cimaka kamar sukari mai da halawar alkama ko wannan sassaucin zai tasiri na gari kai tsaye bisa farashin wa'annan kayayyakin babban sakataren kungiyar manyan 'yan kasuwa na ƙasar Nijar Shebu Cambiano ya ba Muktar Mamadu amsa inda ya ce. alkawali da gwamnati ya dauka muna bisa ragen harajin sukari mai da farin wannan sun hara tun shekaran jiya da jiya baya kya kawo rogawa saboda kaya daga waje ake sayan su yawanci duka wannan farin duka kasan waje ne can kuma yana ta sada wannan ba gare mu ne ba abin zai yi sada kuma in ya zo nan akwai matsala kaya kamar farin da ana saida shi can waje 390 euro europe to yanzu ya kai 632 euro kenan ba daga gare mu ne ba bisa farin an kawo kawo ragowa 35% mai an kawo ragowa 25% sukari an kawo ragowa 17% ya kace gwamnati ya yi hasara kamar miliyar bakwai me bai kawo ragowa cikin kaya tun da kaya waje ake kawo su in yaki wannan ya kare lokacin da za a tama pre za su ragewa na biyu a yi production national mu ma da kanmu mu noma abubuwan nan in aka yi shi abun yana kawo ragowa Ƙungiyar Rediyo Faham a jiya a nan Yame ta kirayi wani babban taron gangami na gaugawa domin tattaunawa bisa ga girkin Rediyo Web Faham. Komi ke manufar wannan kafar bada labarin abokin aikinmu Ali Tajisir ya firanta da shugabar ƙungiyar Rediyo Faham Madam Kambale Kadi Sule Bonkano ga kalamun nata. la création, disons la mise en Kirkirar wannan gidan rediyo saman yanar gizo an yi shi ne musamman wa matan da ake nuna ma wariya waɗanda ba su da damar faɗin ta bakin su ko waɗanda ba a mazan damawa da su cikin muhawarorin da suka shafi al'umma. Wannan rediyon saman yanar gizo zai magana ne musamman saman kalubalen zamantakewa tattalin arziki da al'adu da matan Nijar ke fuskanta ko da yaushe. Dauka daga fannin gudanar da kasafin kuɗi da abubuwan da ke da alaƙa da ƙananan sana'o'i na samar da kuɗin shiga da samun hanyoyi don mata su samu 'yar kwanciyar hankali kuma su samu labarai a hakikanin lokaci ko da yaushe. sun kai su talatin matasa na ƙaramar hukumar karkarar bani bangu cikin jihar tilaberi da ke halartar wani taron bitar ba da horo bisa kulawa da rashin jituwa a ranakun 23 zuwa 25 ga watan maris bashiru ibrahima shugaban furoshen da ya fusa'anta wannan taron ya ma wakilinmu hassan mummuni cikon bayani waɗannan matasa na da'irar bani bangu ne su talatin ne za mu ba su horo ne akan hanyoyin da ake bi idan aka samu wani rashin fahimtar juna yadda ake iya magance irin waɗannan matsaloli a samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya bisa wannan ne muka shirya wannan taro abin da ya sa muka zaɓi matasa mun yi la'akari a cikin al'ummar nijar matasa sun fi yawa mun ga kuma ba a damawa da su ba a matso da su kusa ana shawara da su albarkacin sallatar shekaru hamsin da kirkin jami'ar abdulmumuni ta yame shugaban jamhuriya muhammad bazuma jiya ya kaddamar da bikin budin manyan dakunan daukar darasi a balbalin jami'ar ya kuma aza birgin farko na sabuwar haraba mai murabbaɗin eka 200 ginin zai kumshi dakunan daukar darasi fudu masu iya karɓar kujeru 3,500 dakunan kwana biyu masu gidaje 600 da kowane ne wurin cin abinci ɗaya mai karɓar maciya 500 da kuma ɗakin gwaje-gwaje da kayan aikinsa. jimillar ayyukan zai laƙume fiye da miliyar 30 kuɗin sefa gudanar da ayyukan kuma zai kwashe watanni 24 a rawaitar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar a Ministan ilmantarwa na ƙasa ya gudanar da wata ziyara ta kwana uku a cikin jihar Tawa somawar makon nan domin rikayar wato mahukuntan ƙasa a siyasar kyautata ingancin ilmantarwa. Dr. Rabiu Usman a hukunce ya saka usul ɗin ƙera teburan zaman ɗaukar darasi fiye da dubu uku da wani kamfanin garin ke zartarwa Muktar Saidu, daraktan wata makarantar bada horon aikin hannu, ya ma wakilinmu Idris Adamu Cikon bayani inda ya ce. minister din education ya zo nan ya kawo mana ziyara bisa kan wani tsari wanda an kai tsakanin minister de education national da minister de la formation professionnelle tabuloli wanda aka son a kera wajen dubu uku da dari biyu da tamanin wadda unicef ta yi niyyar za ta kera ma education national na nan jihar tawa to tabulolin ga sai an ka ashe yan formation professionnelle suka zuwa kera dalilin kayan aikin su bunƙasa an ka karkato wanga aiki zuwa ga makarantun nan ga tunda har su uku na masu iya kula wanga aiki akwai cfpt aikin hannu akwai cfm2 kayayyakin aiki su sun shiga hannu aikin har an haushi da nan mu nan wajen mu adadin tabuloli wanda an ka ba mu guda dubu na aka so gare mu ranakun 26 ga watan maris zuwa biyu ga watan april 2022 yamai za ta karbi aji na biyu na makon silmar afirka wannan haduwar al'adar za ta samu bibiyar 'yan master class cewa da shahararrun acto masu sarrafawa masu rubuta labari da injiniyoyin daidaita seti ko kaka fusa'ar kyarkyaro wannan makon silma ya samu girkuwa Hervé Mukoko babban wakilin festival ɗin ya baiwa Samira Ruwafi amsa. manufar ita ce tura fina-finan afirka su yi nisa sosai saboda kamar yadda kuka sani muna da karancin gidajen sinima a afirka da farko muna son mu iya sulhunta jama'a ta hanyar amfani da fina-finan afirka saboda haka ne muka yanke shawarar haska fina-finai don jama'a kyauta a dufaɗin ƙasa a shirin da aka yi a kamaru a baya mun yi haka domin mutane su fara morewa da fina-finai ingantattu na gida domin abin da ake so shine mu nuna cewa muna iya shirya fina-finai masu inganci daga nan sai mu tura fina-finai su shiga festival na ƙasa da ƙasa sabi abubuwan da muka kawo a bana shine mu zurfafa horo saboda makarantun sinema suna da tsada muna samarwa 'yan wasan sinema fitattu guraben karatu su ci gaba har su sami diplomar master Adifa wani furoje tare da haɗin gwiwar ƙungiyar jiha ta sukuwar dawaki a ranar Lahadi ta shirya da wata sukuwar dawakin gurin shine samun zaman lafiya da kyautatar dangantakar zamantakewa musamman wajen matasa da dawakan shetimari da nadi fane suka halarci wannan sukuwar shugaban harabar jiha ga batun motsa jiki ta difa sule katu salifu ya ma wakilinmu gindi abdurrahman bayani kamar haka wannan taron da muka yi don a karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali ne a cikin wannan jiha ta difa wanda yau ya kai wurin shekara bakwai zuwa takwas da muke fama da matsaloli irin na tashe-tashe hankali wanda muka sani a wannan yankin samari ne na yanki yawa na wannan jihar mu suka zo da su sukuwa ta dawakina kuma sukuwa ta dawakina mun sani eh, gadonmu ne kuma al'adunmu ne kuma yana cikin zan ce dai abin da muka fi so a yankin difa Shirye-shiryen zagayen aji na goma sha hudu na kwambalar ƙasa ga fuskar wasannin motsa jiki na ɗaliban makarantun boko da zai gudana a tasawa cikin jihar Maraɗi na ci gaba da gudana. Gobe 25 ga watan Maris, insha Allah, shagulgunan za su soma kuma, kuma za a kwashe kwanaki har zuwa ranar 1 ga watan Afril 2022 da ilmantarwa na gundumar tasawa Muhammad Ali ya wa wakilin Musaidu Sanke bayani inda ya ce. wasanni ne wanda za su gama duka samari maza da mata yan lakwal na jahohi daban-daban na ƙasar Nijar. Wannan shagalgwalar na irin wannan wasannin ana yin shi a da cikin jiha amma bana sai aka ba motar daraja a ƙasar tasawa za a yi ta cikin garin tasawa sai in ce maka yanzu ma inda yau za a fara wannan wasannin sai in ce maka mun shirya saboda inda za a za wasannin nan mun samu tawaga mun gwada musu jama'a sun ba da goyon baya sun sa hannu su cikin al'amarin to kuma muna tsammanin za mu nasara an zaɓi tasawa da ana tsammanin tana iya kuma tana iyawa saboda inda za a wasanni muna da shi inda za mu sauke baki muna da shi Halittu giwaye a nafiyar Afirka an kimanta su a 415 bisa ƙididdigar wato ƙungiyar ƙasa da ƙasa ga batun kariyar mahalli da abin da ta ƙumsa EECN cikin ta da ta yi ta shekara 2016 ko yaya aunin ya kasance wakilinmu Mustapha Mamman Sani ya firanta da shugaban gundumar Unguti Malam Mamman Sagiru ga zubin firanta su. c'était un éléphant qui est venu de l'est, donc de la région du lac. Wannan giwa ta fito ne daga gabas mai yiwa daga Chadi ko Sudan, kamar yadda jami'an mu na gundumomin Ingurti da Gingimi suka bayyana. Kenan giwar ta ketaro gundumar Gingimi sannan ta shiga gundumar Ingurti, domin lamarin ya faru ne kusan kilomita 100 da garin Ingurti. An jira har da safe, sannan a wancan bangare Gingimi ta aikar tawaga mai karfi sosai. Sun riga mu a gaba, sai da abin takaici da suka gano giwar an riga an kashe ta, kuma waɗanda suka yi wannan aika-aika sun tafi da hakoranta guda biyu. saboda dalilai na bincike sun yanka giwar domin gano raunukan da suka yi sanadiyar mutuwarta sun fahimci cewa an harbe ta da harsassai guda tara shin ko duka mutanen da suka yi wannan aika-aikar an kama su akwai shaidun gani da ido daya abin da ya faɗa ya bai wa jami'an gandun daji damar samun hanyoyin ci gaba da bincike ta haka aka kama wani mutum da ke rike da haƙorin giwar daya a gidansa cikin tambayoyin da aka yi masa sai ya bayyana sauran abokansa su shidda ne kuma dukkan su an kama su yanzu haka suna cikin hannun alkalin shari'a 'yan nijar ne Ils sont tous arrêtés et ils sont dans les mains des juges actuellement. C'est des Nigériens. Waɗanne matakai ne aka doka domin kiyaye kada irin wannan ya sake faruwa nan gaba. Par rapport à cette question de la forme, ça ne fait pas trois semaines. J'ai même fait une mission dans le cadre d'une A game da wannan batu na namun daji, ba a yi sati uku ba, na kai wata ziyara aiki a cikin tsarin wani aiki na kungiya mai zaman kanta Nuwe. Akwai wata kungiya da za ta yi wani aikin farautar ragon daji, sunan kungiyar Sahara Conservation Fund. Mun yi amfani da wani wannan dama inda muka wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin kare namun daji yanzu faruwar wannan abin takaici na kisan giwa ya ƙara ja mu sosai kuma muna karfafa wayar da kan jama'a ta hanyar sarakunan gargajiya muna ta jan hankalin al'umma dangane da mutunta namun daji da kuma kare su kuma mun tunatar da mutane cewa kasar Nijar ta amince da yarjejeniyoyi da suka shafi baiwa namun daji kariya muna da wani abokin hulɗa da ke aikin kare namun daji gidauniyar Sheikh Salman ce ta Qatar kuma wannan gidauniyar gundumin Balbeji taskar da ta zaɓa zaba a duk faɗin Nijar. Wannan na nuna cewa gaskiya ne gundumar mu tana da arziki sosai na mabambantan namun daji. notre département département un très riche en diversité masu sauraro abin da ya sawaka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki na nan yame da kuma na cikin jihohi daban-daban musamman ma wato almustapha ayuba da ya daidaita muku sai kuka ji mu daren da kam da kuma adama da waki wadda ita ce editan maraicen yau ni na ku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama a ci gaba da saurare lafiya ga kuma musa hassan ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. manti.